tabbas da alama sunusi da zai dawo sarautar kano hukumar efcc ta sako ganduje a gaba kishin-kishin yana ta yawo a ko'ina a faɗin jihar Kano cewa tsohon sarkin Kano Muhammadu sulami da na biyu yana kaf da dawowa kan kujerarsa ta sarautar Kano wadda ganduje ya tsige shi ya kuma fatattake shi. lallai mutane da suke cewa siyasar kano sai kano to tabbas wannan zance haka yake domin kuwa irin tone-tone da buɗe-buɗe da hada-hada da ke faruwa a kano sai dai fa kano ɗin domin da wahala ka ji irin abubuwan suna faruwa a wasu garuruwan ko kuma a wasu jihohin waɗanda ba kano ba. abin da ya ƙara ƙarfafa zaton cewa Sunusi Lamido ya kusa dawowa kan kujerarsa shine wani takaitaccen bayani da sarki mai ci a yanzu ya yi, wato Aminu Ado Bayero inda maganar sarki Aminu Adan take kama da taban kwana wato kamar irin ya kusa barin kujerar sarautar ta Kano bari dai ku ji wannan magana daga bakin sarkin wato mai martaba Aminu Ado Bayero idan Allah ya nufa wannan matsayin da muke kai shine wanda zamu zarce alhamdulillah idan Allah ya kawo canji ga wanda ya ga ya fi dacewa ga al'umma da mu baki daya za mu karbe shi shi ma Tun da farko dai, injiniya Rabi Musa Kwankwaso a lokacin yana gwamnan Kano shi ne ya ɗauko sarki Sunusi da na biyu ya naɗa shi sarautar Kano a lokacin da marigayi mai martaba Alhaji Ado Bayero ya riga mu gidan gaskiya. Wato bayan mutuwar Ado Bayero sai Kwankwaso ya ɗora Sunusi ɗo A lokacin kuma da wannan abu ya faru Ganduje shi ne mataimakin gwamna wato mataimakin Kwankwaso. To bayan Kwankwaso ya gama mulkinsa a Kano, sai ya gaya wa kafatanin 'yan jihar cewa su zaɓi Ganduje a matsayin wanda zai ci gaba da mulkar su a matsayin gwamna. Cikin ikon Allah kuma sai mutanen Kano suka amsa kiran Kwankwaso suka zaɓi Ganduje. Daga nan Ganduje ya zama gwamnan Kano. Kusan dai zamu iya cewa duk masu bibiyar al'amuran labarai musamman waɗanda suka shafi jihar Kano sun san abin da ya faru tsakanin Ganduje da Kwankwaso. Wato bayan Ganduje ya zama gwamnan Kano kenan. A takaicen takaicewa dai a halin yanzu Ganduje ba shi da abokin gaba a siyasa wanda ya wuce Kwankwaso. ko a satuttukan da suka gabata ma lokacin da ganduje je fadar shugaban kasa tinubu wato lokacin da ganduje kai kara gurin tinubu akan rushe-rushen da abba gida gida yake yi a kano sai aka yi sa'a a lokacin kwankwasa shi ma ya je fadar shugaban kasar amma shi kwankwaso shugaban kasar ne da kansa ya gayyace shi ba karar wani ya je kaiwa ba to bayan ganduje ya dawo kano sai yake gaya wa manema labarai cewa da a ce allah ya haɗa shi da kwankwaso a fadar shugaban kasa sun yi ido da ido to da babu makawa sai ya wanke kwankwason da mari wato da a ce sun haɗu sai ya wanke fuskar kwankwason da mari wannan kuma shine ƙara bayyana zurfin gaba da take a tsakaninsu. mu dai takaice muku labarin a lokacin da aka yi wancan zaben a Kano na gwamna wato lokacin gandujiya shekara hudu yana neman maimaici ne na shekara hudu shi kuma kunkusa sai ya tsaye da abba gida gida a matsayin dan takarar gwamnansa wato a lokacin sai aka gwabza tsakanin ganduje da abba gida gida To a lokacin ne dai aka kama Nasiru Gawuna wato mataimakin gandoji akan zargin satar akwatin zaɓe har ma a lokacin aka kai su ofishin 'yan sanda. A takaice dai an yi rigima a wannan zaɓe sai hukumar zaɓe ta ƙasa wato INEC ta mai da zaɓen ya zama inconclusive wato wanda bai kammala ba. bayan kuma an sake zaben na inconclusive sai ganduje ya lashe zaben ya zama gwamnan kano a karo na biyu wanda shine kawo har wannan lokacin da ganduje tsaye da gawuna a matsayin wanda zai gaje shi To tun dai a wancan zaben na farko wanda Ganduje kara da Abba Gida Gida, Sunu Sulami da na biyu yana sarkin Kano a lokacin. Sai ya fito ya magana cewa wanda ya ci zaɓe a bashi wanda kuma ya faɗi ya haƙura ya fawwala wa Allah ya kuma yadda da ƙaddara sanin ga sun cewa mulki na Allah ne shi ke ba wanda ya so ya kuma ƙwace daga gurin wanda ya so. To wasu sun ce wannan magana da Sunu Sulami da ya yi a wancan zaben ita ce ta fara fasa ta Ganduje har ta kai ta kawo ya tsige shi daga sarautar Kano. To tun dai da Abba gida gida ya ci zaɓe a Kano ake ta magana dawo da sarautar Sanusi Lamido. Sai da shi Abban kai tsaye bai fito ya faɗa cewa eh zai dawo da sarautar ba. Kawai dai wasu alamomi ake gani daga gurinsa. To amma bari ku ga wani ɗan gajeren bidiyo wanda sarkin Kano mai ci a yanzu wato Aminu Ado Bayero yake magana inda maganar tasa take kama da ta ban kwana wato kamar yana gab da barin kujerar. Kamar yadda nake faɗa a da ga matsayin da Allah ya kai ni yanzu kuma a yanayi na aiki ga matsayin da Allah ya kai ni idan Allah ya nufa wannan matsayin da muke kai shi ne wanda za mu zarce alhamdulillah idan Allah ya kawo canji ga wanda ya ga ya fi dacewa ga al'umma da mu baki da za mu karbe shi shi ma amma na tabbatar ba wanda ke shari'a da ni wata shari'a ake yi tsakanin gwamnati To tun bayan dai bular wannan bidiyo na bayanin sarkin Kano Aminu Ado Bayero, sai mutane suka fara karfafa zaton da suke yi na cewa Aminu Ado zai sauka Sunu Sulami ya dawo kan kujerarsa. To koma dai menene lokaci shine zai bayyana gaskiyar lamari wato lokaci shine zai tabbatar da cewa shin Sunu Sulami da zai dawo ko ba zai dawo ba. Shin Aminu Ado zai sauka ko ko zai ci gaba da sarautarsa duk dai daga baya komai zai buɗe kuma za a fahimci komai. To wannan kenan. A wani labarin namu kuma hukumar EFCC wato hukumar da ke kula da yaƙi da cin hanci da rashawa ta sako ganduje a gaba akan badakalar zargin cin hancin daloli har dala miliyan biyar. A halin yanzu dai tsohon gwamnan Kano Ganduje yana cikin wani tashin hankali tsakaninsa da hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa wato EFCC inda hukumar ta sha alwashi ta kuma saka ɗan bar bincikarsa akan wani faifan bidiyo da aka ga gandujen yana karɓar daloli yana zirawa a cikin malin malin ɗinsa wato a cikin babbar rigarsa. To a lokacin da wannan abin ya faru na karɓar dalolin ganduje babu inda bidiyon bai shiga ba kuma ana zargin waɗannan daloli ba na komai bane face na cin hanci waɗanda tsohon gwamnan ya karɓa ya zira a aljihu. To tun dai a wancan lokacin da gandu Ganduje karɓi waɗannan daloli, shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa wato AFCC rashin jihar Kano mai suna Muhuyi Magaji Riman Gado yana kan kujerarsa ta shugaban hukumar ta EFCC rashin jihar Kano a lokacin. Sai shi ma Ganduje ya kore sa ya fatattake sa. wato dai barista muhimma Magaji riman gado yana ɗaya daga cikin waɗanda ganduje kora daga aiki ya kuma fatattake su a lokacin da yake gwamna To yanzu dai Abba Gida Gida ya dawo da barista Muhuyi magajiri min gado kan kujerarsa ta shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa reshen jihar Kano, inda Muhuyi ya ce zai yi aikinsa akan kowa ba sani ba sabo. Muhuyi ya ƙara da cewa duk wanda ya san yana da gaskiya bai kamata ya ji tsoro ko ya firgita ba. Sannan Muhuyi ya ƙara da cewa a wancan lokacin ganduje yana da matakin kariya na shari'a wato immunity. Amma yanzu wannan kariya ta ƙare a gare shi tunda ya sauka daga gwamna. Ga dai bayanin barista Muhi Magajirimin Gado wanda ya yi shi da babbar murya kuma da kakkausar murya wanda ya yi shi akan ganduje da sauran mutanen da ake zargi da cin hanci. Saboda ba wai EFCC ba ba wai ICPC ba kowace hukuma da take aikin yaƙi da cin hanci da rashawa to tana da nauyi da za ta sauke na al'umma domin tana yi ne a madadin al'umma. abubuwan da kuma waɗanda suke da immunity suka a cikin gwamnati ba su san cewa kuma sun manta ko kuma sun kangare sun manta cewar immunity zai kare to immunity ya kare ai ba ma sai ka zo kana rarrashin hukumar ba hukumar ta san abin da za ta yi mana sun tabbatar maka da cewa in ka karkata kunnanka. ka nan ba da dadewa ba za ka ji abin da zai faru mu abin da yake na adalci shi za yi mutumin da ya san cewa bai da laifi babu abin da zai ji tsoro abu ɗaya ne kawai da yawan mutane masu lura da al'amuran yau da kullun sun san cewar abubuwan da aka yi min na biti da kulli na yanda duk yanda za a yi a ga cewar an kai ni ƙasa duk dai abin da za a ɗauko a dai nuna a shafa wa mutum kashin kaji a yi babu abin da ba yi ba so wannan shine zai nuna maka cewar akwai wani abu da ake ɓoyewa wani abu ne wanda ina ganin cewar idan aka yi haƙuri lokaci zai nuna kuma ni dai abinda na sani duk wanda ya sani ya san yadda na aiki a nan gurin muna yin aiki ba sani ba sabo babu kuma wani gungume da zaka ajiye mana kai tunanin cewa a'a wannan gunguman yana da nauyin da zamu ji tsoron jinjina shi ko mu dauke shi mu kawar da shi saboda haka duk abin da ya kama na aiki za a yi duk kuma wanda ya taba sai an taba shi wallahi